Salam, barka da warhaka, barka da wannan lokaci suna na Fuadu Umar kuna sauraron mu on Kebla FM, another episode na shiri mai suna Meke faruwa a duniya. A wannan shiri muna to wulare da dama cikin duniya. You know mu kawo muku the very latest happenings and development. Yau za mu je Palestine, wannan wurin nan da yake yayi zafi Palestine, barnan da ake wurin kashe-kashe da ake wurin fada tsakanin palestinians da kuma mutanen israel a me ke ka fadan nan fadan me suke ji za mu shiga cikin wannan wato conflicting nan mu a decode wansu abubuwa kaɗan sannan kuma mu zo current happenings me ya kawo wannan very latest fadan da suke yin nan yanzu nan on cable fm gabanin mu ci gaba kuma website na cable fm shine www.cablefm.com ku logon kan wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobi mu da ake daukawa a kira duk lokacin da muke shiri a wato muka bude phone lines ana ba da dama a yi bayani in mutu da wani tambaya ne ko wani karin bayani you welcome ka kira wannan nambobin nan da muka haje su kan website mu again www.kiblafm.com kan wannan namba kuma kamin mu na jiya na shekaran jiya na satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce ku hau kan wannan satin nan ku listin tun farko har karshe da ka search ya baka shirye-shiryen nan kala-kala wanda yake zaka ka saulara very interesting collection of our programs wanda muka yi on Kibla FM right there on the website www.kiblafm.com amma wannan lokacin ga ku gyara zamanku gear up za mu tafi palestine mu je mu kawo muku ladies yanzu nan awesome Uh, ina muku welcome again duk inda kuke sauraron mu suna na fuwadu Umar a wannan lokaci on Kebla FM shiri mai suna mai ke faruwa a duniya daga Palestine wannan Palestine an ji tarihin shi na da sabo in muka duba back you know cikin shanin addini duka akwai zance wannan wurare nan ko wani lokaci a kira wurin nan da wani suna daban amma wannan wurin guda gudan wurin nan ne wato wannan kebilan farko na musulmai masjid al-aqsa yana wurin nan daga jerusalem yana cikin wannan unguwan akwai wurare da daman da yake musulmai yana da muhimmanci uh, ma musulmai yana cikin wannan wurin nan wannan wurin kuma palestine kuma cikin wannan unguwan kuma aka zo aka kafa wani garin da yake kan shi israel to wannan garin kuma su kuma yahudawa ne suna nan wurin nan su kuma akwai muhimmancin da suke ba wasu wulare including wasu part of wannan masallaci al'aksan nan yahudawa suna bashi uh, wasu uh, suna da wani importance attached to wannan wularen nan christians uh, su kuma suna regard jerusalem shi yasa wanga manyan addinai duniya guda guda uku dukansu suna regard wannan jerusalem uh, inda yake yana cikin unguwa na palestine wannan unguwan duniya an waye gari abubuwan da muke gani kan news media gaske yana da cin rai yana da tashi hankali za ka ganga yara kanana maza mata ana kashin su ka gan wasu video sun baka ka kalle ga mace ta rika diyanta anunta yana tana kuka diyan gawa ne tana fama ya za ta yi da shi daga palestine bangaren israel kuma su kuma an nuna wasu uh, victims amma mafi yawancin mutanen da yake ana kashe suna unguwan palestine wato uh, sojoji na israel suna sassake musu missiles uh, suka ce wai suna target bad element hamas da suke base daga gaza wai su suke son su eliminating su amma manya-manyan uh, wato humanitarian bodies waɗanda suke wurin nan sun ce wa wannan magana karya ne wai akwai misali wani gida ne wato 10 family members mutum ne da matan shi da 'ya'yan shi suna kwana an sake musu wannan bababamai an kashe su suka ce wai instances da dama ana da gangan a jefa wannan bababamai nan a kashe innocent civilians to su kuma sun ce wai no wai ba haka nan ba ne wai problem na ne according to israel wai hamas suna boyewa inda mutane suka yi yawa su shiga wurin nan su use uh, wannan mutanen nan as a human shield su boye cikinsu domin su hana su wato yakansu suka ce wai inda suka boye wurin nan then wannan wurin nan kuma ya zamo target amma mutane duniya influential people sun je kan social media suna reject wannan musu na suka ce wai ana kashe innocent people wai su back off both sides a call for peace to cease fire amma in ji israel suka ce wai hamas suna wulga musu rockets cikin kasansu yasa dole ne su defend kansu wa'anda kuma suke support palestine suka ce wa ne wannan nan pretext ne wai pretext ne suke so su use domin su protect government na benjamin uh, netanyahu shugaban kasar israel domin yana cikin wani court case wani corruption case wanda yake ana gan kamar za a cire shi mulki saboda wasu abubuwan da ya yi shi yasa suka ce wai ya kirkiro wannan yaki domin ya samu anya ya zauna kan kujeran nan kara cire shi wai shi yasa yake use wasu excuses wanda bai make sense amma bottom line ana fada wuri na ana kashe mutane wannan gwa palestine wanda kuke kallo mu kan cable fm kun ga wani screen sinku kun ga wani map on your left uh, the left side of the screen ta agun screen sinku kun ga wani map wurin nan da wannan map nan mun zo mu yi maganan shi in a couple of moment mun zo mu yi maganan wannan map nan wa'anda kuke sauraron mu kan cable fm ku za ku ta ji maganan da muke fada amma ba ku gani wannan map nan na farko wannan unguwan da ake kira palestine mu tafi baya kafin a yi yakin duniya na farko bi mana world war one kafin a yi wannan yakin nan unguwan palestine nan duka yana annu ottoman empire wannan ottoman empire suke control wannan wurin nan kuma musulmai ne wannan mutanen kuma headquarters su yana cikin kasar da ake kiran turkey yau wannan kasan turkey nan wurin nan wannan ottoman empire headquarters su nan suna nan ne wannan generation nan suna cikin masu karfin duniya musulmai ne su ke control wannan territory nan to sun kama wannan unguwan nan suka control wannan unguwan for long time in ka je baya tun wato wuraren 1841 har wato 1918 duka yana annun Ottoman Empire suke rike da wurin nan. Amma 1918 sai ya fita annunsu, ya fita annun musulmai nan, Ottoman da suke control wurin, sai Jerusalem da wannan gwan Palestine ya fita annunsu. Me yasa ya fita annunsu? Yakin duniyan da aka yi na World War One su Ottoman Empire suna cikin wanda aka defeat da aka su world war one sai wannan territory ya fita hannunsu da ya fita hannunsu yana wurin na yana zaune she me faru within two years she great britain suka yi sauri-sauri suka capture wannan unguwan nan britain ya kama wannan unguwan palestine suka zama waɗanda suke control wurin nan bayan an defeat ottoman empire during the uh, world war one she great britain suka doki wannan unguwan da suka doki wannan unguwan nan britain she suka kifin shi from wannan 1920 all the way to 1948 su kuma suka rika unguwan palestine wannan lokacin da ottoman empire suka lose wannan unguwan da musulmai suke da yawa wannan territory na. suna da yawa wannan lokacin nan sannan kuma akwai yahudawa kuma kaɗan su kuma suna wurin da su ne minority musulmai ne majority during the wato era na wato ottoman empire wanda yake sun control wannan wurin nan for 77 years off my head suka control wannan unguwan nan da britain suka take wannan wurin nan suka take wannan wurin nan su kuma suka dominate wannan wurin nan for 28 years britain na zaune wurin nan suna control wannan palestine da suka zo su kuma za su zo su wuce sai united nations united nations suka zo da wani shawara suka ce to yanzu suna son a raba unguwan palestine nan ciki biyu a raba shi kasa biyu in aka raba shi biyu rabi ya zamo na larabawa musulmai nan rabin kuma kasan kuma ya zamo jewish state na yahudawa to da aka kawo wannan shawaran nan su mutanen wato larabawan sai suka ce ba su yadda suka reject domin ba adalci cikin wannan maganan nan ko ba su yadda to ga britain kuma za su wuce sai yahudawan da britain suka kama anya sai yahudawa su suka declare independence suka ce su sun kafa nasu kasa sunan kasan nan israel to kuma wannan lokacin kuma ba kafa na palestinians ba shi yasa da israel su suka go on suka kafa nasu kasa mai suna israel na yahudawa larabawa kuma da ke kusa da su suka ce ba su yadda suka ce wa ba su yarda da irin wannan muvun da domin bai kamata a zo kwace musu kasa a dibe wani suna daban a kirashi israel ba suka ce wai wannan kasan nan unguwansu ne kuma sunan shi palestine suna sai kai wannan maganan nan amma yahudawan sai su suka kafa nasu wato gari mai suna israel wannan abin da suka yin gaskiya ya ka tashi hankali lokacin da laruba suka ce ba za su yadda a raba kasan nan ciki biyu a ba su rabi a ba yahudawa rabi ba abin da ya sa yake cikin abin da ya sa ba su yadda da wannan ba akwai wangon jerusalem nan da yahudawan nan suna son wurin nan a ba su larabawan nan kuma suka ce a'a wannan wurin kuma na musulmai ne nasu ne akwai ya musulmai da yake da wurin na kebla da sauransu yahudawan nan kuma suna laye wannan claims ta wannan guwan nan to gada mai yasa laraba suka ce ba su yarda da wannan abin nan ba za su yarda ba kuna solar mun kebla fm suna na fuad umar wannan special episode na shiri mai suna ne ke faruwa a duniya larabawan suka ce ba za su yadda ba domin unguwan nan nasu ne da suka yi wannan magana sai yahuda su suka kafa nasu kasa garinsu suka fashi suna israel to da suka yi wannan abin nan gaskiya sheka matsala kawo babban matsala tsakaninsu da ya kawo matsala tsakaninsu domin birkansu suna claim jerusalem suna so a basu jerusalem inda masallaci al-aqsa yake nan yahudawan na da rigima wurin wasu na bukata wurin larabawa kuma suka ce na musulman ne a bar musu abinsu to cikin wannan agreement nan united nations suka ce wannan wurin nan kar a ba either side an yi zance shi daban ko ko a yi shi wani neutral ground inda yake addinan da suke da claims nan duka za su shigo wurin nan su access wurin nan ba daya da zai take claim na jerusalem laraba ba su ji dadin wannan proposal ba sai suka reject da suka reject wannan wurin nan yahudawa su kuma suka accept finally she britain ya withdraw da britain ta withdraw gwaranganga kuma sun declare independence yahudawan nan larubawan da ke kusa da ah, wato uh, palestine su egypt da kuma jordan suka come together suka ce a ah, ba su yadda shi ne aka yi wannan yaki na arab uh, arab israeli war 1948 suka je suka yi wannan yaki domin me su hana yahudawa kafa gari kasansu na na israeli suka ce ya ah, sun yake su shi ne aka yi wannan yakin nan 1948 aka je aka yi wannan yakin nan to wannan yakin nan kuma laraba ba su samu nasara ba domin da suka je suka yi wannan yaki bayan yakin nan an gama she yahudawan suka kuma capture kasashe kuma da yake ba su annusu a da suka capture wasu unguwannai daban-daban daban wannan uh, jerusalem da ake zance shi nan she suka capture large part of jerusalem da ba shi shanunsu amma da aka je aka yi yaki su da larabawan sai suka kwace wannan area kuma ya zamo part of uh, wato inda suke control to wannan yakin kuma she jordan su kuma suka kama west bank wani unguwa cikin palestinian suka capture wannan west bank nan da suka capture wannan wurin suna control wurin nan she egypt kuma su ba suka kama kasa gaza egypt kuma kama gaza to yanzu yakin da aka je a yin she ya kawo ma abin yayi more complicated gashi yahudawan sun kama babban kasa cikin jerusalem inda masallacin al'aqsa yake sa'an nan kuma jordan she suka zo suka kama west bank she egypt kuma suka suka kama gaza yanzu gashi na abin wato abin she yayi confusing more complicated manufa da kuma suka ce wai ba kare yi ba bayan su yi wannan fadan nan domin wa ba su yadda da wannan independence da israel ta je ta take inda ta kafa kasanta nan wai kasansu ne isa bai yiwuwa a kwace musu control inda masallatayya yake da yake farkon kibla musulmai kenan kuna sauraron mun kibla fm suna na fuad umar kuma palestinians sai suka samu matsala bayan wannan yakin nan she zamana kamar population palestinians yana fadiwa na yahudawan kuma yana hawa me yasa lokacin da ake sake bama-bama ke fada wurin nan mafi yawancin mutanen palestinian uh, population shi suka gudu suka bar kasan suka koma wasu kasashen larabawa daban shi yasa ga yahudawa nasu na hawa na palestine kuma yana sauka bayan yakin nan kenan to she abu ya kama yayi sanyi amma ana nan kuma saboda ba su samu shawa shawara sun yi tsakanin junansu ba aka bar fadan nan 1967 sai fada kuma ya tashi tsakanin larabawa da kuma yahudawan nan kuma shi na ake kiran shi six day war six day war nan larabawa da kuma israel suka yi wannan fadan nan kasashen larabawan da suka yi wannan fada musamman directly su ne egypt syria jordan iraq lebanon sun shiga cikin amma ba su shiga zurfi ba to ga kasashe guda hudu muka kara lebanon zama biyarin suka yi fada tsakanin su da yahudawan mutane israel kan wannan wato shanin kasan guda-gudan suka ji suka yi fadan nan wannan fada kuma cikin kwana shida sai yahudawan suka kada wato larabawan suka su bayan sun su nan sai yahudawa suka capture gaza nan da egypt ke rike da shi sai suka kwace suka kuma capture west bank wanda ke annu wato a uh, jordan sai suka capture wurin nan kokarin da larabawan suka yi cikin wato first yakin 1948-49 sun zo kuma an ka capture an karbi wannan area nan ta wannan gaskiya sai bari larabawan suka confuse suka confuse kaman domin ba niyan su kenan su te su yaki a kwace kasan da suka, suka karbi shakarin jiyan ba amma abin da ya faru kenan bayan wannan six day war na shaka capture more land yahudawan suka capture more land annun larabawan nan suka ce wai sun capture wannan wularen nan to mai su samu buffer zone domin wannan mutanen larabawan sun ki yadda kamar su kuma independent ne kuma suna son su violate boarding su shi yasa suka capture wannan wurin nan because of aggression cikin excusing da israel ta bayar kenan ta wannan excuse wasu suka ce pretext ne bai make sense tun da ba naku ba ne kasan bai make sense ku ce ku yake kuna son ku kiyaye bordan ku kun zo ku karbi kasan mutane an reject wannan mutane da dama duniya an reject wannan amma da aka reject wannan larabawan su suka ce ba ruwansu sun yi fadan nan yahudawan kuma suka ce wai abin da ke cikin ne kafin a samu zaman lafiya kuma su mai da kasan da suka karbin kuma cikin kasan da suka seize kuma sun zo sun seize wani part of uh, egypt akwai wani kasan da yake egypt da su syria da sauransu sun ka karbi wannan golan height da sauransu sun karbi wannan wurin na yahudawan nan egypt kuma sun je su yi fada kan kasan palestine ga su kuma nasu kuma kasan kuma an so ma shiga ciki ce sa wurin wasu egyptians ya shige musu duhu kaman ya me suke samu cikin yakin nan ya shige musu duhu amma lokaci na manyan larabawan larabawan su sun determine kamar sun yakin nan su karbi wannan kasan palestine nan su kuma su karbi unguwan musulman na eh su kenan amma ga shan an waye gari kuma su kuma kasashen su kuma ana shiga cikin ana karban wato kasan cikin egypt da kuma cikin syria ana karban kasan gaskiya su bai musu dadi ba domin eh su ne su je su karbi kasan palestine su da kansu kuma sun zo kuma ana karban uh, kasansu ana karban kasansu dai ba su yi happy kan wannan abin nan ba to she yanzu yan yahudawan sai suka samu karfi domin yakin da aka yi duka sun defeat larabawan ya ta su suke gwada yanzu abin da suke so an yaki na farko sun defeat larabawan nan domin in aka can defeat sun zo larabawan sun zo da niyya ne su hana establishment koko su reverse declaration of independence na israel wannan abin ba su samu ba she suka capture wasu territory gaza da kuma wasu wurare yasa ba su samu ba su achieve aimin nan ba yahudawan kuma suka fara shiga cikin egypt suna karban kasa suka shiga syria suna karban kasa to after two defeating nan she yahudawan suka gwada abin da suke so kuma abin da zai sa ai zaman lafiya suka ce duk wanda ke son a bashi kasan shi back inda aka kwakwace annunsu to me shi ya tabbatar ya yadda kamar israel wato gari ne independent na yahudawa in ka yadda da wannan abin ka amince to an mar maka kasanka da suka kama larabawan sai suka ce ba su yadda da wannan condition ba suka ce ba su son takaka za a zo su abin da suke gan nasu ne sai a zo kuma yahudawan su karbi su zo su kawo musu kuma condition su ce ga abin da suke bukata larabawan suka ce ah, su ba su so wannan abin da sun reject su kuma yahudawan suka ce position su kenan an ba haka ba suna rike da wannan territory nan duka don lokacin da wani valet kuma sun yake shi yanzu ana duban duniya me larabawan za su yi ana duban me za su yi to ana nan ana nan she egypt ta zo ta gan yahudawan ta yi magana da yahudawa ta gaya musu kaman gaskiya suna neman zaman lafiya tsakanin su egypt da kuma yahudawan su wannan yahudawa suka ce inda haka nan ne mu mayar muku wannan kasanku da muka capture nan ku kuma ku yi alkawali kamar kasar munga na yahudawa ne kuma kun amince kun yadda diplomatically ba ku fitinan mu mun zaman lafiya to wasu larabawa sai suka gama egypt kar su yi wannan abin nan domin tun da wancan sun ce ba su yadda kar ku yi amma she egypt suka go ahead suka sign wannan peace treaty tsakanin su da yahudawan israel suka ce sun yarda sun amince kasan na independent ne diplomatically ba su da wani fada kuma tun wannan ranan sai wato suka withdraw e wato israel yahudawan suka fita cikin wannan kasan wato na egyptians na suka doki kasan suka ba egypt back wurin na wasu larabawa da suka karanta tarihi suka ce wai wannan abin da egypt suka yi nan wai shi ya sa wannan ya israel kuma suka samu karfi suka gan kaman a anyan da za su samu kan larabawan kenan wa'inda sun saya duka sun reject ne wai kila da wara hakan ga sun samu abin da suke so amma wasu historians kuma suka ce wa egypt sun yi gaskiya domin fadan nan ba end in sight ba wani abu ne da yake zaya a undo wannan israel na magarin an kafa kuma duniya an recognize it's time to move on according to wasu cikin larabawan nan ko da yake an fi su yawa amma egypt sun come to wannan conclusion suka zauna da yahudawan suka yi sulhu suka fi da kansu cikin wannan yaki aka ba su kuma kasansu back aka ba su kasansu daga baya kuma sauransu jordan da sauransu sun zo sun sulhu an samu amma da duka suna da baki da kan ba su yadda amma bayan this two critical war wars da aka yin she suka yi suka yi sulhu aka ba da wannan kasan back to bayan bada wannan kasan back shi aka kafa wannan government na palestine wanda su mahmoud abbas suke lead ko palestinian authority to wannan nan ba kama ba recognizing su a kasa duniya widely ba no ba su karbi wannan areas nan a kasan su ba amma bayan an samu wani governing body cikin kasan palestine sai yanzu palestine suka ce dun kasan da aka zo aka kwace annunsu a uh, after united nation suka ba da two. state solution nan a mayar musu da kasan nan ya so a su samu kwanci hankali tsakanin su da yahudawan bi mana dealing the united nation suka propose back in the days nan wasu na neman wannan dealing nan back ji larabawa wai a koma ka wannan mapin nan wa'anda kuke kallon screen sun kun kibla fm mapin da kuke kallon ga kun gan colors ne guda guda ina ce several colors akwai blue akwai wani pink uh, wani kuma ga wani purple dai kadan kun gan wannan wularin nan to wannan mapin nan shine mapin da united nation suka propose tsakanin yahudawa da kuma palestinians sun ce wai abin ga suke so ya zamo wannan two state nan kasa guda biyu wannan lokacin nan kuka ga inda kuke kallon blue blue sections nan wurin nan duka aka doki aka ba yahudawan blue section da kuke kallon ga duka wannan gwan duka aka ce wai ya zo area da yake an assigned for the jewish state unguwan da zai zamo cikin garin ko ku kasan yahudawan kenan sai kuka duba kuma inda kuka gan wani wato pink a uh, nan wani wurin kuma wai ya zama unguwan da za ba a larabawa shi ma zai zama garin larabawan su kuma kenan wannan unguwan za ba larabawan nan an kuka duba kuma wani pink pink area nan da kuma wato wannan green area nan lokacin duka israel sun occupied wannan wularin nan sun occupy wurin nan har you know 19 uh, 60s sunan suka cikin wani deal da ake yin nan suka relinquish wannan wato control suka ba kamar da na gabinku su da egypt sun zo sun deal su da dilson su da kaza aka ma kaza ka samu palestinian uh, wato uh, authority na she ya change amma mapin da aka propose ki ga shi kalon na laraba suka ce sam domin da su kowane lungu suna zaune wurin nan in ka duba wurin bulun nan duka lokacin larabawa ke wurin amma lokacin da britain britain ke control wannan unguwan nan da za su zo su wuce gaskiya larabawan sun samu wani disadvantage sun samu wani disadvantage domin disadvantage nan ne ku tuna an kare yakin duniya na biyu 1945 i believe cikin 45 aka kare wannan yakin duniyan nan wannan yakin duniya kuma da aka yin kowa ya san kaman duniya an tausaya ma yahudawa domin hitler ya kashe yahudawa da dama to da ya kashe sun kuma gaskiya da yawansu suna komowa gidan kakanninsu in ji su shine wannan guwan nan to kuma ana promote su koma wurin nan su koma wurin nan shi yasa da fadan ya tashi suka ce su kuma za su kafa garin garinsu kasansu gaskiya tamin nan she favor su duniya kuma ana gan kaman an zauna aka yi shiru hitler ya kashe su daga germany sun komo kuma gidan kakanninsu kasan kakanninsu za su zo su kafa nasu kasa shin za a bar su su yi yaki a kashe su to she suka samu support sosai sun samu support ya protecting su ara suka samu suka maintain wannan the state of uh, israel da wannan in summary tarihin da ke cikin fadace-fadace da gadama modern times tsakanin wa'anga bangarori guda biyu ga kenan israel da kuma palestinians to palestine su bin yana fadan da ke nan tare tsakaninsu da kuma larabawa da musulmai domin shanin masallacin al'aqsa da sauransu duka yana cikin wannan gadaman da suke yi wani wato unguwannin da yake musulmai suna value yana cikin abubuwan da ya sa suka ce ba su yadda da wannan mapin da aka proposing na amma daga baya sun ce kaman a je a yi aiki kan wannan mapin da amma a ba su unguwan masallatayyan nan ya zama part of palestine ta kuma yahudawan kuma suka ce wai jerusalem duka wai nasu ne capital su ne ba su saki wa wurin nan wai ko one inch gadama ne sosai kan wannan unguwa jerusalem babban gadama ne wanda yake yau arwa yau ga ba su resolve wannan differences nan ba kuma in an kafa palestinian state dole she two parties nan sun resolve wato status na jerusalem ya za yi dole in ba samu zaman lafiya kan wannan jerusalem nan ba to wannan gadaman nan da fadace-fadacen duka babu ne da za bari ba wani abu ne da yake za ci gaba ana fadan nan kuma ya dade ana ji ya dade ana ji to wannan dogon tarihi da ake cikin ga shakaran jiyan gashe abu kuma ya zo zafi abu ya zo zafi sosai me ya kawo zafin nan me yasa fadan kuma ya tashi da zafi zafi haka musulmai da mutanen palestine suna unguwansu an kusa kare azumi an kusa kare azumi da kusa kare azumi suna murna za su soma cin sallah da sauransu ta wannan lokacin she zamana kuma ranan da yahudawa suka kwace wannan kasashen nan anniversary na ya kai ya kai kan calendar nan da ya kai kuma waranga kuma ga eid eid kuma zuwa musulmai kuma suna prepare su celebrate eid shega yahudawan sun tattaru kuma suna shigowa wuraren da musulman suke gan kiman wurin inda suke gan kamar nan ga wurinsu ne za su yi su sai suna shigowa wurin nan extremist element cikin yahudawan suna penetrate unguwan wuraren nan banda wannan kuma da za su mark wannan anniversary kuma sai suka fara shiga gidajen wato mutanen palestine kaga an shiga gida yaro kankani ya zo ba ya wude da mutanen shi su kore ku gidan nan su ce sun kwace gidan nan ya zama nasu ba abin da za ku yi ba abin da za ka yi kaga an zo gida an ce maka amma baba wai gidan ga kasan ga na kakannin su ne kun sata ne a kafta gidan nan sha kore ka amma wani kuma da aka mishi haka family shi suna cikin gidan na over 100 years over shekara wato dari amma an zo an ce mishi kamar gidan nan ya ba wurin nan yara kanana wa domin gwanin duka nasu ne to wannan yana cikin abin da wato independent body suka ce wa bai kawo zaman lafiya bai kamata israel ta bari mutanenta suna shiga gidajen mutane suna koransu cikin gidansu suna capture wato properties ba wai bai kawo zaman lafiya wai ya kamata larabawan na tausaya musu musulman da ke wurin nan a san kamar su kuma unguwansu ne kasansu ne kuma tarihi ya nuna kuma kaman wurin suka fito asalin su kenan yan palestine ba inda suka fito su ne gidansu kenan yahudawan kuma tarihi ya nuna kuma wurin suka fito nan ga wasu historian suka ce wai dukan dukansu they belong amma dai yadda ake raba abin nan ba adalci ne shi sa fadan aka ki samun kwanci hankali wai ba adalci to ba shi nan da wasu suka ce suna blame egypt inda egypt da sauran su jordan ba su yi sauri-sauri sun je suna karban wani agreement da yahudawan nan ba wai da yanzu yahudawan sun samu tashi hankali do sun san kaman nebesin nan duka ba su at peace da su wai to ya bari su su zo su ce kaman za su yi abin da yake dukansu za su yadda ya so in an yi shi kenan amma egypt ta je ta karbi nata deal an marbata da kasanta jordan sun je suna deal tsamar musu da nasu kasar yanzu a bashi nashi palestine su nasu nan yana nan ba basu ba suka ce wai gaskiya sun let wannan issue nan down in ji wasu sun sa su kunya wasu blame egypt wasu blame egypt kan wannan abin nan wai sun blame egypt wai bai kamata da egypt su je su yi da sauran larabawan su je su yi wannan deals ba amma wasu kuma suka ce wai ba su blame su inda suka continue da fadan nan ba su develop garuruwansu ba su develop wai shi yasa ne ya kamata su je su deal da wasu suka ce wai no inda batun palestine yana damun su da gaske ne wai bai kamata su je su yi wannan dealin ba dealin ne bari yanzu ya israel in ji wannan mutane wo tana kallon bangare daya ne kawai take fada da su shine wannan mutanen palestine na domin wayancan sun sa annu sun sa kamar su sun bar fada da su an mar musu kasansu shi yasa yanzu kuke gan kaman yan palestine a doki duwatsu ana wulgawa domin su kawai ke fadan nan amma inda da ne she ka gan kaman yaudawan suna focus nan suna focus nan suna duban nan don su da kowa na da fada amma yanzu she kowa karbi delin shi ya samu peace wasu suka ce wa good move wani lokaci ya kai a make peace amma suka ce wai kowane peace da za a make to wani abu ne da yake temporary ne in ana neman wani long term peace wa dole ne sai an yi ma mutanen palestinian nan adalci an ba su kasansu su kafa garinsu su determine their, their own destiny wani kuka sauraron kibla fm mun bude phone lines mu in mutum kana sauraron mu in kana da wani magana ɗaya biyu za mu ba da dama kan wannan special episode na shiri mai suna me ke faruwa a duniya on cable fm ka zo ka gaya muna me ya ka fahimci wannan tarihi laifin wa kake gani shin lokaci ya yi larabawan kuma su samu fahimta cewa kamar su make a deal ko dai abin su continue suna fadan nan domin an samu wasu malumma kuma da suke fadiwa problem da wasu maluma suna zancen wannan matsala ba su da wato fahimtan uh, account detailed account na wannan conflict na banda da mai shi ya karanta wani cikin alkur'ani shi ya ce an ce kaza amma iya zo irin wanga political uh, deadlocks da ke tsakanin su nan ba su da wannan wato information shi yasa in ka ji mai shi na magana shi ka magana yana a little bit uh, clear domin bai add up with the facts uh, on the ground bai add up za mu je to the phone line mu doko first column mu a wannan lokacin ga salamu alaikum ya suna daga nake kira wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sheikh Fuad. Dan wa ina maka fata da hadi. Ibrahim Sani Audi liman katagun daga Bauchi Nigeria ke kira. Awesome. To dan wa bismillah yi magana. Shefard idan muka duba wannan abin da yake faruwa a yankin zirin Gaza wato hmm. ga 'yan uwanmu Falasdinawa wannan shiri ne wanda ya ɗauki dogon lokaci kuma duk da ka yi highlighting ka sanar da jama'a abubuwan da ya faru tun daga farko har zuwa yanzu to ya kamata mutane su gane cewa shi rikici na zirin Gaza da ake ta yi wato siyasa ne na ɓangaren abin da ya shafi addinai da kuma bangaren abin da ya shafi yahudawa da su falastin hmm. domin ainihin wannan yanki na falastinawa idan ka duba tarihi wuri ne ba wurin yahudawa ba Yahudawa nan an tattaro su ne aka zo da haɗin bakin wasu su musulmai wato larabawa kamar yadda ka faɗa hmm. su egypt da su jordan aka haɗa baki da su aka zo aka ba su wannan yanki suka zauna to kaga kuwa su falasdinawa wanda suke zaune a wuri fiye da shekara ɗarurruka hmm. babu yanda za a yi kai wanda kake da mallakan wuri wani baƙo ya zo ya nuna maka cewa zai kore ka a gida kaga bara a taɓa yin zaman lafiya ba a hmm. wannan wuri hmm. musamman kuma kana ganin wannan wuri yana da daraja a ɓangaren addininka na fannin musulunci domin falasdinawa majoritin su musulmai ne babu wani bangare na musulmi da zai ga ana walakanta wannan masallaci kamar wani bidiyo da na gani na sallan da suke yi na na tahajjud da ko sallan tarawih suna cikin sallah yahudawa nan suka shigo suna harba musu bindigogi da tiyagas suna koran mutane a cikin masallacin nan babu yanda za ka yi ka ga wannan abu ya zama ka aminta da wannan abun ba za ka taba jin daɗi ba in dai har kai musulmin kirki ne kuma ya zama kana kishin addininka to kaga Sheikh Fuad babu yanda za a yi ya zama an samu kwanciyar hankali dole ya zama su Yahudawa sun koma baya sun bar wa musu wa'anda masu ainihin wuri wurinsu a laluma kenan idan kuma ba zai yiwu ba to ya kamata kasashen musulmai masu goyon Falasɗinawa su shigo kawai da karfi idan na karfin za a buga ya zama inda dai ba zai bada abin da ake so ba sai su shigo kawai su taimaki falasɗinawa da karfinsu da makamansu da duk wani abin da za su iya na ganin cewa mene an kori yahudawa daga wannan yanki an mallaka wa gaza da musulman duniya wannan wuri mai daraja Sheikh Fuad na gode da daman zaka da fatan za a tashi lafiya. wannan da ka ce su zo su yi musu tarin dangi su yaki yahudawan ba shi suka yi 1948 aka kuma kwace ba egypt kasa da sauran su jordan ba wannan kuma ka ce su kuma su zo su yi wannan abin kuma a'a abin da nake faɗa shine ai na ce a zo a yi dialogue ba wai na ce su zo su yaƙe su ba domin yanzu idan ka ga abin da eh, isra'ila suke yi ma gaza ai kamar taron dangi ne Gaza nan bidage sun dan samu tallafin wasu kasashe su ma suna harba rokoki da sauransu amma idan yanzu nake ganin labari wani gini na Al Jazeera press center ne fa ba hmm, wurin abin da ya shafi sojoji na Gaza amma sun zo sun rusa asibitoci mhm. sun rusa gaza ba sa da karfi yan karamar ƙasa ce wanda un sun yi ƙura'a na cewa a tabbatar mata da ƙasa ma wasu ƙasashe ba su goya musu baya ba to shine kamar kasashen da suka fito suna so su taimake su kamar abin da na ga shugaban ƙasar turkiya yana bayani sai su shigo su taimaki gaza su ma su zo su ga cewa tunda hidiman dialogue check ad ba zai ba sai ya zama a zo buga kawai da hidiman yaki din wanda ya ya kori wani a wurin ke zauna a wurin kawai abin da zai fi kenan check ad ni na tunanin kenan hmm. tunda yawanci mu eh, mutanen mu wanda suke kewaye da wannan yanayi kamar su Masar da Egypt duk sun zama kamar munafukai wayanda ba za su taba goya wa Falastinawa baya ba za su taba bude musu common border su su shiga idan suna gudun hijira ba sun killace su yanda Isra'ila suka killace su haka wannan Masar suka killace su to kaga su nemo bari daga gefe wanda za su zo su taimake su da dukkan musulman duniya wanda suka ga za su taimake su zai zo su taimake su wanda ni kai nan nan a shirye nake idan falastin suka nemi gudumawa na zan iya taimaka musu wallahi shek fawad a shirye nake daga najeriya in in taimaka musu hmm. mun gwada maka da contribution ka dan wa eh, amma muna muna hope kaman uh, both sides to cease fire kuma dialogue dialogue ya take lead kuma uh, muna neman peace ba mu son war no war Ah, muna son peace muna hope kuma kaman ah, ah, leaders in wannan garuruwan su tashi su saya su deliver peace domin emotionally wannan fada yana affect mutane shi kuka ji cikin bakin wannan da wanda ya kiran nan yana can nigeria amma kun ga yadda jikin shi ya zafi abin ya dame shi yake cin shi rai to wannan abin gaskiya a duba a samu wani permanent solution ya so both sides su samu peace domin on the other hand akwai victims on the israeli side nan kuma da yake yara kuma suna mutuwa wannan wuni akwai wani yaro kuma da yake shi kuma rocket ya ja land kan shi ba ne an kashe shi yasa akwai wasu innocent people from both sides da yake suna mutuwa to su ya kamata a think about them ya so a samu peace domin kar mutum kai yaro mace in ta mutu innocently cikin wannan violence either uh, arab or, or, or jewish dukansu nan they equal victims ne ce sa muna hope both sides nan su samu solution to wannan violence ga asap ya su a samu peace domin gaskiya uh, abin yana damun mutane yana damun mutane yana kuma barin mutane jiki ya yi zafi kamar yadda colin da ya kiran ga daga nigeria irin wannan bawan Allah da ya kiran akwai su millions duniya wanda yake suna kallo wannan abin ransu ya bata millions zan ce hundreds of millions ko ce tun musulmai duka over wato 1.7 billion duka in ransu ya gan ana wannan barna ransu na bata wa idanun su ya gani wasu hototu na da wasu videos definitely ransu ya bata sun damu sun damu kuma in aka ce maka 1.7 billion ransu ya bata cikin duniya matsala ne sosai matsala ne domin eh, inda cikin wannan huge numbers ga ana samu wasu suna zuwa suna shiga suna doka wani mataki suna wani you know abin ya, ya kawo ma duniya rashin kwanci hankali for long time ya kawo problem ya ka problem shi yasa wishin mu ne a uh, kowa ya remain calm you know kuma leaders nan kuma su come to the table both wato leaders on the Israeli side and the Arab side to zauna to the table and solve this issue to solve shi ya so innocent uh, lives from both sides Israel and Palestine to samu uh, peace akwai wasu mutanen Yahudawa yahudawa da maransu ya bata da fadace-fadacen da ake yi da kuma kashiyan da ake ma palestinians ana su ya bata za ka gansu suna magana suna cin rai kuma da gaske wata ta ce wai ta ne ba su da matsala suna zaman su amma gwamnatin nan su ke jayayya da junansu su ke fara nan amma su no they had peace peace akwai wasu ma da suka ce wai wannan zance a maida wannan unguwan nan kasa eh, gari daya wai a bar wannan shawarar nan a mai da shi gari eh, wai a mai da shi gari biyun wai wannan idea na two state solution na wai a wulge da wannan a bari ya zamo gari daya na yahudawa da larabawa duka cikin su zauna ciki amma yahudawan ba su so wannan ba su so wannan idea na domin ah, akwai wasu dalilai a eh, cikin dalilan nan suna gan kaman an zuwa fisi yawa a kuma kwace musu kasan nan sun zo su kafa inda su kuma suke da right to control su in an ce a da shi kasa daya suna kaman ba da jima ba larabawan nan sun zo su fi yawa kuma cikin gari su da kansu su kwace musu wannan kasan nan sai sa yana cikin nasu lissafi abin da sa suka ce ba su yaddan wani lokacin da na kalle wani video wani bayahude yana ba da reasons a dalilai abin da ya sa ba su yardan ya ce wai musulmai kagan suna aure daya bi uku hudu ta su kuma suna ta aihuwa suna ta aihuwa ya ce wai within 10 15 to 20 years in haka yi wannan dealin nan to kasan ya fita su kenan to cikin wannan lissafi suka ce wasu ba su yadda ko ba su yadda da wannan abin nan to wasu kuma sun ce wai shi zai kawo zaman lafiya domin kuka duba wannan map ga da kuke kallo na palestine kun ga kaman proposal da un suka bayar uh, in the 1947 na proposal nan duka duba garin sun shiga cikin junansu sun shiga cikin junansu in ka duba map nan da kyau kagan kaman ka, kana cikin garin ga amma ka zo ka bi cikin territory wangan ka koma garinka ka on the other side bai make sense ku duba inda wato gaza da west bank yake tsakiyansu israel na kunce wurin nan ke sa kafin ka ta gaza ka zo wato west bank she ka bi ta bayan nan tsakiyan daidai israel ke kwance wurin nan suka ce wai wanga duka she dai a da shi gari daya a zaman lafiya amma wasu kuma suka ce wai for the sake of peace a pursue two state solution kowa ya rika rashi a zauna side by side in peace ga final column salam ya suna daga naki kira eh sunana muhammad adam daga adamawa nigeria to brother muhammad fata alheri go ahead on kibla fm yawa ya gida ya an yi sallah lafiya alhamdulillah yawa ni ra'ayina kawai shine su in ka dubi tsarin israel ba na'am su duk lokacin da aka ce su ne su ne suke samun nasara a fada to ba su taba dainawa ba in ba sun ga wuta ba su ba za su daina ba hmm. shi yasa nake so duk kasashen musulman da suke kewaye da israel lebanon syria iraq iran duka a amintu taron dangi mana a musu taron dangi mutane ne ba sa son zaman lafiya mutane amma yi eh, taron dangin na 1948 kuma yaudawan suka kada dukansu kace su sake yi kuma ko a'a abin da nake nufi ba ai sun taba ai wancan taron dangin kawai ni na ga kansu bai hadu ba ka duba hizbullah fa faɗan da aka yi kuka za a ne kawai nawa ne ka duba hizbullah ƙungiya ce kawai amma ta ba su kashi Mm, ai wannan ba gwamnati ba ne ka gane ko domin su nan an designate su as terrorist organization ce ta ba gwamnati ba ne ba gwamnati ba ne amma sun yi defeat israel a wannan faran a yin ka ce wani group da yake ba gwamnati ba ne ya shiga cikin shani ba samun solution domin ko da an zo za a zo a yi zama ne ya kamata government in government ne za a zo a yi zama buru eh, da fuad wanda ke goyon bayan yahudu bai da san tarihin ba ne ba suna da girman kai suna da taurin kai ba sa ji <laughs> mun gode maka da kira Allah ka da alhairi idan eh, wan kuma wai suna da taurin kai ba sa ji waya musu tarin dangi bi mana garukan wato laraba wanda ke kusa da su duka su zo together su zo su yake su shi nike tunasar da shi kamar sun taba yin wannan abin nan sun taba yin wannan su zo su tattaru su yake su nan wannan kuma cikin kwana shida kawai yahudawan suka gama da su 1967 1967 kwana shida suke gama da larabawan nan duka kap amma ka su je su yi kuma bayan sun gama da larabawan 1967 sai da shaida egypt suka kuma zo suka sign agreement da eh, yahudawan yahudawan suka ba su kasa back shi yanzu su je su yi the same thing wannan ne suke suna wasu suna shakka kaman wannan lokacin da suka je suka yi wannan yaki 1967 nan garin yahudawa ma bai karfi ba bai zauna ma da kyau ba amma gashi yanzu ga sun shirya wato kayayyakin yakin da yake fi na larabawan sa in sun je ko da yake kuma dai kwamna ya faruwa cikin yaki amma ban samani kamar sun take wannan approach uh, wannan lokacin gaba domin Um, an sun je sun yan kwace musu kasa yanzu ga dai gaskiya interesting wannan garukan da suka je suka yi wannan fadan nan ya sake suna neman su help palestinians amma dai wannan a taruwar fadan nan ba su cikin lissafinsu eh, kuma the best way da settle wannan problem between palestinians and israel shine wato peaceful negotiation su zauna su yi dialogue kan ishin nan a samu neutral and fair-minded bodies right in the middle tsakiyansu su su su tabbatar an yi adalci shi kenan an samu zaman lafiya amma as long as ba yi adalci ba ba kan da za a yi fadan an ci gaba na yi kuma this uh, fadan da aka so soma yi na shekarun jiyan ga yahudawa suka tashi suke shiga unguwan palestinians suna kwace musu gidaje mata da miji kana nan gida da ayanka a ce ku fita an karbi gidanka gidan nan wani bayaude ce nashi ne ga wani bidiyon da aka ga wani bayaude ya zo zai kwace gidan wata bauyan Allah da ta bauyan Allah nan ta ce miji kaman wai gidan su ne ka zo ka kwace ka ta yaya shi ce mata in shi bai karbi yau ba ba gobe wani ya kwace dole an kwace ya ce eh, zai sata ne amma gari shi ya sata don wani kuma zai sata gidan abin yana da ban tausayi to irin wanga aka ce wai government yahudawan su yi kokari su hana mutane su yi domin yana ci ma musulmai da dama rai in suka gan ana ma yan su wannan abin nan ga wani bonus call salam ya suna daga nake kira salamu alaikum wa rahmatullahi barakatu wa alaikum salam ba ke kira daga nake kira alaikum sani ne Alhaji Sani daga Makka, to muna maka fata alkhairi duniya ana sauraron ka. <laughs> To wannan dai turka-turka da ake ta yi tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. To shi ai yan rikici yana faruwa tsakanin makota. Mm-hmm. To ai wasu makotan ne suke zuwa su taru a zo a sulhunta a yi adalci. Mm-hmm. Kuma idan aka zo wajen sulhunta wannan fa. wani an cuce shi haka ce za a ba shi haƙuri don a zauna lafiya. Wani kuma shi ya fi zaluntar ɗayan to amma aka ce abu sulhu ne. To baka ce lalle sai ka mai da abin da ka yi asara na baya sai ka yi haƙuri domin a zauna lafiya. Dukkanin ƙasashe da suka kewaye ƙasashen nan ya kamata su za su zo su zauna. a sulhunta mutanen nan kowa a bashi yankin da zai zauna ya zama nan ne kasar shi ni ina ganin wannan ita ce hanya kaɗai da za a bi don a zauna lafiya amma zancen a tarawa wannan a tarawa wannan to an kace wannan su zo a tarawa wannan su ma kuma wa'ancan nasu in suka zo mhm. sun kawo su ma sun kawo su kuma sun kawo manyan manyan kasashe su zo su support su gaskiya ne yauwa to to wannan sulhu da ya fi dacewa eh, sulhu ya fi dacewa kowace ƙasa da take da ta zagaye ƙasashen da su zo a zauna kowa a bashi yankin shi ya mai da yankin shi ƙasa yawwa to ni ina ga haka ya fi alhairi akan a ce a yi ta rikicin nan rikicin nan ta a haife mu ake sa kuma yake karewa gaskiya ne to to sulhu da ni na fi ganin ni dai a nawar ayin ya fi a zo kowa a bashi kurin shi domin ko a ko a gida in ana faɗa akan wani gona ko wani gida ko wani na gado ne ko ba to ai su masu unguwanni ake tattarowa mhm. da makota su zo a sulhunta gaskiya ne wani a sulhun zai ce an cuce na amma babu komai tunda an mhm. sulhunta shi kenan sai magana ta wuce amma yaƙi ba abin yi ba ne gaskiya ba saboda za ka ga ana ta kashe ƙananan yara ana kashe mata duka ba alheri ba ne gaskiya ne gaskiya ne mun gode maka alhaji eh Allah ka da alheri mun gode maka mun gode eh alhaji alhaji na'am ah na na ce eh na ce wato kwana biyu ke ga a jere ba ka shigo ga ya fau kaman ruwan zanzam nan ka fara sai mai kyau fau warhaj ah, to ai yau da gobe in wata ran na shigo kaya kuma wata ran sai ka ga la shigo da hujjoji la. <laughs> to shike da kai kanka kai kanka kai kanka mai gidan rediyon ai kana shigowa kaya wata ran. Ago! Oh, <laughs> na gode. Assalamu alaikum Alhaj. Mun gode Allah sa ka da alheri. Eh awesome, awesome. Alhaj daga Makka ya ba da good contribution. Eh, ya ba da good contribution kuma na, na hankali eh, domin violence bai solve wannan problem ga peace shawara a zauna da table uh, uh, you know su so work out a deal ya so a yi adalci tsakanin two parties nan shi ne solution na amma dai wani a tattaru laraba su zo su yi fada a yanzu ma ne ba su yi a sam domin kadan da ga mutanen ke da shi suka yake larabawan nan yanzu sun samu 10 times wannan abubuwan da sannan kuma in suka taru dangi suka zo ka kuma dole su kuma sun je su samu wanda za su taimaka musu su kuma su tashi tarun dangi su zo ba kyau duniya zai zafi shi yasa no to violence muna hope dey peace ya prevail ya so both sides nan to yi the right thing to yi the right thing domin kamar da na fada men and women innocently both sides suna suna suna mutuwa which is sad yana da very sad ba ruwanmu kai yaro ne ka mutu kai ba yahude ne ko musulmi ne in yaro ba ba wani abin da ya gano shi cikin wannan yakin ga in ya mutu duka ranka ya bata haka kuma mace you know, innocent victims suna mutuwa mostly on the Palestinian side. Domin nan aka ce maka mutane biyu uku sun mutu cikin Yahudawa in ka tafi wurin Palestinians za ka gan kamar hundreds suka mutu. Ta gan su dari da sama. sai ka zo ka tadda su su mutu shi yasa su ne wannan abin yake affecting su more than wato wancan mutanen nan kuma su ne kuma ke da more vulnerable kadan da suke da shi na su ci su sha ana ana babbata shi gidajensu duka ka gan video cikin palestine ana kifa da gidaje abin ba kyau muna neman end to this violence now muna hope kuma kaman leaders of the world su yi sauri-sauri su kawo these two parties together ya so su sanar wannan ishin ga ah, mu samu kwanci hankali ah, domin ran mutane ya bata kuma suna da right kuma ran su ya bata suna na fawad umar mun kamu kwana da episode na shirin mai suna mai ke faruwa a duniya wannan shiri kuma na mai ke faruwa a duniya kamar da kuka sani muna to duniya ne garuruwa daban-daban daban mu kawo muku latest development and happenings kowane lokaci muka zo kuma muna kawo maganar nan raw yanda yake haka za mu aje shi mu faffasa maganar nan mu connect all the dots website na kebla fm shine www.kablafm.com ku logon kan wannan site nan kun samu shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobin mu da ake dauka a kira kebla fm duk lokacin da muke labin kebla fm an kara da wani contribution you welcome to calling until the next presentation suna na Umar. mara na hope dukanku ku have a good day. Na ce muku peace.